لأنك الله قلبي كله أمل لأنك الله روحي ملؤها الألق لأنك الله لن أختار لي ملكا أنت العظيم الذي في ملكه أثق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم ما سأل بركة دي إنك كي أفاد الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مو دون اللوكشي بركة مو دساكي سادوا أولا شيري نامو ميتارن البركة shirin nan da aka yi mishi take a cikin harshen larabci li'anna kallah wato shiri ne da yake bayani game da sanin sunayen Allah da siffofin shi shiri ne mai mahimmancin gaske wanda zai gaya maka waye ubangijinka wanda zai nuna maka cewa lallai ubangijinka mai wa'innan sunayen mai siffofin nan shi kadai ne ya cancanta ka bautata mishi kar ka haɗa shi da kowa yan uwa masu albarka a wancan zama da muka yi mun yi bayani ko mun fara bayani game da sunan allah as-samad kuma idan ba a manta ba na yi bayani cewa a cikin sunayen Allah za ka samu suna ɗaya mai ma'anoni da yawa ma'anoni da dama wanda kuma wannan wa'innan ma'anonin gaba ɗaya in dai ma'anoni ne masu kyau masu na ɗaukaka da buwaya to duka wa'innan ma'anonin suna ba da shi game da wannan suna na Allah tabaraka wa ta'ala wato suna ba da wannan ma'ana ɗin daga cikin su wa'innan sunaye masu ma'anoni da yawa cikin sunayen Allah akwai as-samad idan ba a manta ba mun yi bayani cewa as-samad daga cikin wato wato cikin ma'anonin shi shine as-sayyidu ladhi la yuqdadunahu amr wato shugaban da ba a isa a yanke wani al'amari ba sai da shi ana ce shi as-samad sannan adda'im daim al-baqi ba'da fana'i khalqihi wanda wato zai wanzu bayan halittar shi sun ƙare gaba ɗaya shi ma ma'anan shi as-samad alladhi yut'imu wa la yat'am wanda shi yana ciyarwa ne yana bada abinci amma shi baya ci Allah tabaraka wa ta'ala kenan as-samad sunan shi kenan sa'an nan kuma a saidu ta yantahi ilaihi su'udat fi kulli shai. wato shugaba jagora jagaban wanda duk wata ma'ana na jagoranci wato ga Allah tabaraka ta'ala ta ƙare to duka cikin ma'anonin asamad kenan kuma idan ba a manta ba na faɗi ya zo sau ɗaya a cikin alkur'ani cikin suratul ikhlas inda Allah tabaraka ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الصمد الله تبارك وتعالى شيني الصمد ma'ana wa'innan wato wa'innan ma'anoni da na faɗi a baya sa'an nan ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam yana cewa aya ajazu ahadukum an yaqra thuluthal qur'an fi layla shin ku. ba zai iya karanta ɗaya bisan alƙur'ani one third na ƙur'ani a cikin dare ɗaya ba ɗaya bisa uku na ƙur'ani sulusun ƙur'ani fa shakkal dalika alaihim hakan yi masa habban annabi sallallahu alaihi wasallam nauyi ɗaya bisa uku a cikin dare za mu iya karanta ɗaya bisan ƙur'ani a cikin ɗaya bisa uku ƙur'ani a cikin dare ɗaya ina bacci ina sauran ababai da muke a dare annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce eh, sai sahaban shi suka ce ayyuna yutiqu zalika ya rasulallah? to a cikin waye zai iya karanta sulusun Kur'ani ɗaya bisa ukun Kur'ani a cikin dare ɗaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahu samad thuluthul qur'an ko thuluthul qur'an qul huwallahu ahad allahu samad ɗaya bisa uku ne na alkur'ani kaji sunan asamad ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam bukhari yana cewa wurin fassara ma'anan wannan suna yake cewa al'arabu tusammi ashrafa as su larabawa duk wa'insu manya-manya a cikinsu sai suke zaki samad manya-manya wato jagorori manya a cikinsu suna kiransu da suna a samad huwal asayid alladin taha ilaihi al Majid. wato babba shugaban da girma ya kare in aka zo ana taɗin girma in aka same shi ya kare ne a samad haka nan ibn jauzi yake cewa yake cewa as-samad arba'atu aqwal ya ce a samad akwai wato zantuttuka guda uku wurin wato, wato ma'anan a samad alamun bilin ya ce a yace samad alladi yusmadu ilaihi fil hawa'ij shi a samad Allah kenan shine wanda ake nufa wurin bukata idan bukata ta tashi shi kadai ake nufa da wannan bukatan shine a samad sa'an nan kuma a samad alladhi la jawfa lahu al-musmat wanda ba shi da ciki shi ana ce mishi as-samad Allah tabaraka ta'ala baya ci shi dai yana ciyarwa amma shi baya cin abinci kuma as-samad ad-da'im wanda yake dawwama baya karewa baya zuwa ƙarshe ana kiran shi as-samad ba ba'da fara'i halkihi sa'annan wanzajje bayan karewan bayan shi gaba daya shi ma duk a sama sunan shi abin da nake sa in kawo a maganar ibn jauzi ya faɗi zantuttuka guda uku a baya mun ji wa'insu zantuttuka duka ma'anan sunan ne gaba ɗaya a samad sunan allah tabaraka ta'ala ya zo a hadisi duk da hadisin yana da rauni a isnadinsa hadisin yana da rauni ɗaya daga cikin dattawan larabawa sunan shi al-hussein mahaifin imran ibn hussein ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam yake ce mishi kam, kam ilahan ta abu ya hussein kai hussein wai a cikin wato iyayen gidanka iyayen gijinka wato guda nawa kake bautatawa sai hussein yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam sab'a guda bakwai ne sittatun fil ardi wa wahidun fis sama ina bautatawa guda shida a ƙasa guda ɗaya a sama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi malli ragbatik idan kana da bukata kana kwaɗayin wani abu wa ka tanada cikin wannan guda bakon wanda shi za ka nufa ya biya maka wannan bukata kwaɗayin da kake ya baka sai ce alladhi fi sama sai Hussein ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake sama shi nike nufa idan wani abu ya taso shi nike nufa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi fatruk alladhi fi sama fatruk alladhi fil ard ard to annabi sallallahu alaihi yake ce mishi to ka bar wa'inda suke guda wanda suke kasan guda guda shidan nan ka bar su wa abdul ladhi fi sama ka bautata ma kwaya ɗayan da yake sama tunda dai idan kana son wani abu shi kake nufa idan kana jin tsoron wani abu shi kake nufa to kaga su na ƙasan guda bakwai ba su da wani amfani ka bautata ma shi wanda yake saman ne shi kadai fa aslam sai hussain ya musulunta wannan hadisi almamu tirmidhi ya rawaito shi kuma isnadin shi yana da matsala amma ma'anan shi mai kyau ne babu laifi idan an yi kawo shi saboda akwai ayoyi da hadisai da yawa da suke ba da wannan ma'anan Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ne bayi idan bukata ta taso musu za su nufa kuma shi kadai ne yake da ikon ya biya ma bayi bukatansu idan ka shiga cikin wata damuwa shi kadai ne zai yayi maka damuwarka idan kana son wani abu ka sani shi kaɗai ne zai baka al'imam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala yana cewa al'abdu tanzil bihi nazila bawa wato wata damuwa za ta saukawo mishi fa yakunu maksudu talabu hajatihi wa tafriju kurubatihi zai zama abin neman wato biyan bukatansa da kuma wato kwarenyewan matsalan shi ba wani sai Allah tabaraka wa ta'ala fa yasa fi dalika bisu ali wa tadarru sai yayi gudu ya nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya kaskanta a gaban Allah tabaraka wa ta'ala ya nemi wato ya nemi biyan bukatan shi a wurin Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai bayi ba za su iya biyan maka bukata ba kwata-kwata bayi ba za su iya yaye maka abin da ka shiga cikin matsala ko damuwa ba sai Allah baraka wa ta'ala shi kaɗai shi ya sa ma Alimamin shafi'i yake cewa la tas'alanna bunayya adama hajatan wa ladhi abwabuhu la tuhjabu allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu Ya yace idan bukata ta zo maka idan bukata ta sauko maka kana neman wani abu kana son wani abu kana kwaɗayin samun wani abu a damuwa ka shiga kana neman a fitar da kai kana neman a yayi maka kakka nufi kowa kakka roƙi kowa sai Allah la tas'alanna bunayya adama hajjatan. kar ka roƙi ɗan adam wata bukata kowace iri komin ƙanƙantanta komin girmanta kar ka roƙi kowa sai Allah kar roƙi ɗan adam wasalin ladhi buhu la tuhjabu ka roƙi wanda bai kulle ƙofan shi shine Allah shi kaɗai ne zai baka ka roƙi wanda idan ka je wurin shi ba za a ce yana bacci ba sai ya tashi Shi ne Allah la kudu sinatun wala nau Shi ne Allah ka tambayi wanda za ka nema yau za ka nema gobe za ka nema jibi za ka yi naciya za ka yi kwakwa za ka yi kwaɗayi shi kaɗai ne zai baka shi Allah yana son ka nace amma shi bawa in ka roƙe shi yau ka roƙe shi gobe ka roƙe shi jibi gata kana zuwa zai ce a ce yana bacci ko da irin shi biyu sa'alnakum fa ataytum wa udna fa udtum wa man aktara tas'ala yawman Ya yace mun tambaye ku kun bamu mun kuma mun tambaye ku kun ƙara bamu yace wa man aktara tas'ala yawman sayuhrami duk wanda ya matsa da roƙo wata rana za a hana shi wata rana zai ce kai tafi ka bani wuri ka matsa min ka dame ni amma ban da Allah shi Allah fushi ke yi in baka roƙe shi ba kamar yadda ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man lam yas'alillah yaghdab alai wanda bai roƙon Allah bai tambayan Allah Allah yana fushi da shi amma shi bawa in ka dame shi kuma sai ya fushi ya ce Allahu ya gdabu in tarakta su'alahu Allah tabaraka ta'ala yana fushi idan ka bar roƙon shi wa bunayyu adamu hina yus'alu ya gdabu shi kuma dan adam lokacin da kake tambayin shi lokacin da ka matsa mishi da tambaya sai ya fushi saboda haka ka bar dan adam ka kama ubangijin dan adam yan uwa masu albarka an mun ishara cewa lokacin ya kare nan da aka ta anan sai Allah tabaraka ta'ala ya haɗa mu a haɗuwa ta gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya wallahu alam wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأنك الله قلبي كله أمل لأنك الله روحي ملؤها الألق لأنك الله لن أختار لي ملكا أنت العظيم الذي في ملكه